mun ji abin da ya faru kasar Nijar shekaran jiya to da Allah zaka iya bamu eh, bayani me ya faru eh, Malam Abdulaziz a eh, fi a gaskiya Allah lalle shi gwamnati ya tabbatar da cewa an samu dan hatsari an dan rikici nan kaman a dajin boso a misalin kilomita talatin gari wannan da ake cewa kamar ko cikin tafkin chadi wannan da ake jira karamga wato lalle gwamnati ma ta bayyana da cewa an yi rikicin amma a ce dai a yanzu ba wanda zai iya ce maka ga abin da ya wakana fisibilillah tsakanin eh, su dakarun sojan kuma da su yan boko haram din lalle an zo an yi wannan ban amma a har yanzu gwamnati ta hutu ba ta ce ko ga adadin abin da bannan da aka samu ko kuma su yan boko ga da aka kashe amma kawai dai kowa dai yana jita-jita abin da yake faɗi kuma kowa yana jiran sakamakon da gwamnatin za a tafi kakane hakin hake mu kuma a zamanin da nake yanzu ana can ana binciken aikin zamani ana neman ko irin waɗanda suka mutu ko waɗanda suka bace a samu su a gani kuma halin in ya so sannan sai a ba da adadin irin bannan da yawa kana. To labarin ko wannan mutane daga ina suka hito daga Nijeriya suka hito koko daga nan ƙasar Chadi? To yanzu a labaran da muka samu dai muke dan ake canza dai su 'yan boko ake tsammani cikin ruwan ne a cikin kwale ne suka zo suka dan samu irin wannan kaman na tsammani tsakan dare ne da asubahi ne suka shigo aka yi wannan fafata ba da wutan da aka yi ana zancen kaman mutane sun wuto cikin kwale ne suka zo to ana ce kamar wai an samu mutane wajen sittin da sun ka rasa rayukansu cikin eh, 'yan sanda na Niger kuma da dama sun ɓace wajen mutum talatin ko arba'in ne wannan abu da gaske ne ko ku dai eh, labarin mutane ne Eh a wasu eh, kafanin labarai ma an haɗe da cewa kamar an samu cikin jam'an tsaron Nijar ɗin kamar mutum arba'in da wani abu sun mutu kuma an samu koda kamar hamsin ne sun ɓace ba a san su ba ba a gan su ba amma a takaikamance su da kansu jaridodin wa'annan da suka waɗi wannan kin ba su da hujja kat kat kat babu wanda zai iya taimaka maka a wannan a zaman yanzu labari cikakke a ce ka ga mutum adadi kaza ne suka mutu soja ko kuma yan boko adadi kaza ne suka mutu a yanzu duk wanda ya ce maka wani ya baka labari a wannan da ya yi karya to ganin alamun mutanen difa ya ne hankalin su yanzu yake wannan abu da ya faru hankalin mutane ya tashi ko to gaskiya a yanzu a difan da a yanda mutane suke magana domin kowa tsammani yake da kamar abu ne kamar an kare yanzu dai kawai abin da mutane suke ba da karfin gwiwa ne suke ba jama'an tsaro yadda dai kal a yi sake a ci gaba da irin wannan kokowar da suka yi na fari. Musa da mai kasar Nijar ya tafi kasar Turkiya kwanakin baya da sun ka wuce to da ya zo akwai wani abubuwa da ya biska wani abubuwa da sun ka faru? Eh sosai ya ta yi bulaguro amma da zan shi ma shugaban kasa ya ɗauki matakai don ya tattauna da bisa harakan tsaron wannan bisa haraka abin da ya wakana bai yi wani gaskiya bai yi wani sakaki ba da ya zo ma ina tsammani wasu labarai sha cikin gidan shi ma bai ba sai da ya zaman taro na harkar tsaron wannan. To shugabannin manya-manyan soja Nijar siya ya ya bada wani labari bisa wannan abu ba na ala bisa wannan abun nan. Eh shi ne kamar da da na ce maka har yanzu ba su ba da wasu tabbataccen labari ba a gaba dai muke tsammani su bada shi muna jira dai. Ok malam lawal muna godiya nan sashen Hausa na Amurka. Eh ya rabi madalla.